الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة رمضان هجرة ببا أم ببا فلنجكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياه لأليه دو لأربعين دأخو وان دي دي دي دا sha biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ka yi masa rahama allah ya sa ya huta a daidai wannan lokaci a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan jiha ta zamfara wannan gari na gusau muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ka sa ya zama to Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka sa mu yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na azaba a cikin wannan littafin Allah ka raba mu da shi duniya da lahira na rahama kuma Allah ka hada mu da shi duniya da lahira Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a karɓa aikinsu a cikin wannan wata ɗin Allah kuma ka zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya don tsarkin sunayensa a jiya mun tsaya aya ta arba'in da bakwai za mu tashi aya ta arba'in da ainihin wato takwas a kan makallawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن Allah subhanahu wa ta’ala ya ce wa an zanna ilai kalkita mun saukar da littafi zuwa gare ka ya Rasulallah, bil haƙƙi kuma da gaskiya maka saukar da littafin. musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana gaskata abin da ya gabace shi min alkitab na littattafan da suka gabata wa muhaiminan alaihi sannan yana mai ba da shaida da amintuwa akan littattafan da suka gabace shi fa hukum yi hukunci bainahum tsakanin mutane bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar maka wala tattabi kada ka bi ahwa'ahum son zuciyar mutane ijaka amma da min ka bar abin da Allah iso kan maka na gaskiya likullin ja'alna kowanne daga cikin al'ummomin da muka turo musu manzanni minkum daga gare ku shir'atan mun sa masa shari'a wa min haja da tsarin yadda za a bi shari'a walau sha Allah da Allah ya ga dama la jama'akum ummatan wahida da ya tara ku al'umma guda da ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku kun zama al'umma guda ɗaya walakin sai dai ku zai jarrabe ku ne fima atakum cikin abin da ya ba ku fastabiqul khairat da ka ku yi tsere gurin aikin alheri ila zuwa ga Allah ne marji'ukum makomakku take jami'an gabaci daya fayunabbi'ukum bima kuntum kuntum fihi takhtalifun kuma duk abin da kuka yi sabani akan shi Allah madaukakin sarki sai ya tsayar da ku ya ba ku labari a kan shi wannan cewa wa an zalla mun saukar wawan ɗinnan isti'laf ne wani sabon dance ne allah maɗaukakin sarki yake yi tun daga inna an zalla taurata da allah ya yi magana ya zo ya yi maganan saukan injila kamar yadda za mu gani wannan shimfiɗa ne allah ke so ya yi na cewa da attaurar da wanda izo da attaurar da injilar da wanda izo da injilar duka Allah ya nassaka su da aiko manzon Allah shi yasa yace wa anzalna to mun saukar sai zaman to anzalna fi'lun madin ne mabniyin ala sukun litisalihi bina addallati ala alfa'il wana addallatu ala alfa'il ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل إليك زوا غريك wannan ila ɗin harfu jarrin ne wal kafin damirin ne lil mukatab wanda ake magana da shi shine babban mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa an saukar zuwa gare ka wannan damirin damiri na fitsabi kuma tare da shi akwai tashrifi da ta'azimi wajen girmamawa za mu ga cewa galibin usulubin qur'ani wajen maganar da Allah yake da annabi wannan kafin din ko ta'un ike zaɓa na anti yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama to cewa an saukaro zuwa ga annabi ana iya cewa an zalna alkitaba ilaika ya aka cewa an zalna ilaika alkitaba don ya nuna cewa takdimin da aka yi na aljaru majuru wannan ya nuna maka a cikin wannan al'ummar tun daga lokacin da Allah ya aiko manzon Allah har zuwa yanzu ba wanda ya samu falalar a saukan masa da wa'ayi da sunan abautawa Allah in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka ce wanda ya kul inna ma ana basharun misluku ni mutum ne misalin ku ta bangaren halitta amma yuha ilayya wannan ya nuna cewa darajar manzon Allah ba daidai take da darajar kowa ba sallallahu alaihi wa sallama to shine sai Allah yake cewa alkitaba anan wajen mafulin bihi ne mun saukar maka da alkitab sannan kuma sai maka saukar da shi bil da gaskiya maka saukar da littafin da haka al wato abul hayyan a cikin littafinsa albaharul muhi ya ce wannan bilhaƙi ɗinnan ya ce multabisan bilhaƙi mun saukar maka da littafin da yake ta kuɗa da gaskiya wajen wannan ba'un ɗin sukan ci yana iya zama wato ya kasance bilhaƙi ɗinnan nan hal ne na alkitab ɗinnan, ai multabisan bilhaƙi mun saukar maka da littafin da halin kasancewar littafin wato yana cakuɗe da ainihin wato gaskiya da haka wasid fi halin mu'akkad sai zamanto sannan yana iya kasancewa halin ne min alfa'il ai musabihi na lilhaƙi ko ya zama to halin ne min kitabi ilayka ya zama to shi annabin bayan Allah ya saukar da littafin da gaskiya sannan shi kanshi annabin yana mai sa kuduwa da duk abin da yake bin gaskiya ne daga Allah subhanahu wata'ala ibnu abul hayyan yace multabisan bil haqqi wa musahiban lahu la yafariquhu imma ya zama to da littafin da annabi yadda kaga qur'ani yana da alaka da gaskiyar da ba yadda za a iya rabu da ita to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ca kuɗa da gaskiyar da babu ran da wannan gaskiyar za ta rabu da annaba a ce ya dawo ya taɓa yin ƙarya ko makaryaci ne shi ya ce lamma kanan mutadammanin haƙaƙil umuri yayin da ya ƙunshi a haƙiƙanin al'amura faka annahu nazala biha kamar ya sauka da ita ne wa ya tamilu an ya ta'allaka bi anzalna ai anzalnahu bi an haƙa zalika mun saukar da littafin nan cewa ya cancanci haka asalin shi kuma alhaƙo shi ne a ce usabitu abinda yake tabbatacce ba yadda za a yi ya gushe shi yasa ba haushe sai ya ce ramin ƙarya amma a daɗe ana yin sewa sai gaskiya sai ce la annahu wajaba alallahi ba wai ya wajaba akan Allah bane walakinahu haqqun fi nafsihi Allah ya ɗaura kansa cewa haƙƙi ne ya sauka wa da al'umma littafi sai ya wal alif wal lamu fil kitabi lil ahad wannan alif da lamun ɗin al'ahadiyya ce sai ya ce wa huwa al bila khilafin wannan duk malaman duniya ba sai saɓani ba cewa alkitabu na farko da Allah ya ce shi ne qurani to in muka lura za mu ga bil Allah subhanahu wata'ala al-haqqu zalika bi anna allaha huwa al wa anna ma yad'una min dunihi huwa al wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir sannan manzon Allah Allah ya wasafa shi da al cewa kaifa yahdi allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun sannan Allah ya wasafa qur'anin cewa gaskiya ne Allah maɗaukacin sarki ce wa kadzaba bihi ƙaunuka wa huwa al-haqq qul lastu alaykum sannan Allah ya wasafa addinin da annabi ya zo da shi cewa gaskiya ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida kalmar da za a shiga musulunci da ita ita ce kalmatu la ilaha illallah Allah ya kira ta yace mata al-haqqu yace lahu da awatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء illa ka ba su kaffaihi ila al-ma'il yablugha fahu wa ma huwa bibalighihi sannan ya lissafa cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya maka saukar da qur'ani kuma da gaskiya ya sauka la ka Allah al ya aiko annabi al ya saukar da littafi al-haqqu ya bashi addini al sannan ya bashi kalma al kuma ya saukar da alhaƙo liyu sabbita alhaƙa bil don a tabbatar da gaskiya da gaskiya da shi yasa za mu ga a irin wannan wani gurin sai ce bilbayyana ta wazzubur sai ce wa an zalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa ya tafakkaru. mun saukar zuwa gare ka ya ayyuhan nasu a ja'akum burhanun min rabbikum sai ce wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar zuwa gare ku لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خسيما لكما تيوى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأعبد الله مخلصا له الدين wannan yake nuna cewa Allah ya saukar da wannan littafin da gaskiya to sai ya ce lima bai ne daidai littafin nan yana gaskata abin da iga bace shi min alkitabi nan an yi amfani da alkitab amma ismul jinsi ne ba ana nufin littafi guda ɗaya ba san ya ce wa an ilayka alkitaba kaga littafi kwaya ɗaya ko to nan kuma min alkitabi ba littafi kwaya ɗaya ba ismul jinsi ne wanda ya kunshi dillita tafan da Allah ya saukar kamar yadda ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin na birra man amana billahi wal yawmil akhir wal ya sayati wal kita da aka al ba littafi ɗaya ne ismul jinsi ne dukkan littattafan Allah subhanahu ta'ala ake nufi da haka sai zamanto a al-imam kasir yake cewa lamma zakara ta'ala at-taurata yayin da Allah ya ambaci at taura. allati anzalaha ala Musa kalimi wacce ya saukar da ita ga annabi Musa wanda yake abokin zancen Allah wa madaha iya baita wa asna alaiha wa amara bittiba'iha Allah ya umarni ya ce abi at-taurat haythu kanat sa'igatan al-ittiba lokacin da ya zamanto sanda aka saukar da ita ita ya halatta abi sai ya ce wa zakara al-injil sai ya ambaci injila ومدحها ومدحها وأمر أهلها بإقامتها بإقامته إيا بقى التنجيل سنن وكي أمرت وإن لأك بائت سوى للي ستيا لإت واتباء ما فيه سبع بندك تكي كما تقدم بيانه سيتي شرع في ذكر القرآن العزيز سيكما إشغتك أنبتا القرآن من جرمان sai yake cewa allazi anzalahu ala abdihi wa rasulihi karim wanda isaukar akan bawansa kuma annabinsa faqala ta'ala sai ce wa anzalna ilaykal kitaba ay wato bil haqqi ay bis silqi allazi la rayba fihi mun saukar maka da littafin da gaskiyar da babu wanda ya isa ya kokonto kokonton da ko kayi za a kai lokacin da sai qur'ani ya ja ba ka isa ka ja ba don wayansu sun ja wayancan na daɗin ma masu tsantsagwarar larabcin da bai da buƙatar kowane irin kayan aiki wajen koyon larabcin ba su iya ja da shi ba ballantana na yanzu ya sa ba za ka iya fahimtar wasu amara ba da ƙur'ani yake faɗa sai kana da wato kayan aiki sannan za ka iya gane haka ka iya fahimtar magana kaza da aka yi ta usulubi kaza ta ya aka yi ta zama ka sai kana da wannan wato zurfin abu to shine sai yake cewa a min indillahi daga wajen Allah annahu min indillahi cewa wannan littafin daga wajen Allah yake musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab ay min alkutubi almutaqaddima almutadammina daga littattafan da suka gabata wato a zikirahu wa madahahu batansu. da yabansu wa annahu sayanzilu min indillahi cewa da sannu Allah zai saukar daga wajensa ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan bawansa kuma annabinsa annabi Muhammad sai yace fa kana nuzuluhu kama akbarat bihi sai zamanto saukar ƙwar'anin kamar yadda wa'yancan littattafan suka bayan cewa Allah zai aiko wani annabi mimma za da hasirkan inda hamiliha min zawul basairi wanda ya ƙara gaskiya daga waɗanda suke ma'abuta basira ne allazina qalu li amri llahi wanda suka mai kauya zuwa ga al'amarin Allah wattaba'u shara'i'a llahi suka bi shari'o'in Allah wa saddaqu rusulallahi kuma suka bi manzannin Allah kamar yadda Allah ya faɗa cewa innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yasirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'ad rabbina la maf'ula yace ai ma kana wa'adana Allah ala alsanati rusulihi min maji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la maf'ula abinda Allah ya alƙawari a wasu littattafan cewa zai aiko annabi lalle Allah ya cika wannan alƙawarin to wannan shine wannan littafin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko din cewa yana gazzata abin da ke gabanin shi kuma za ku ga har yanzu diyar da aka tafi aka tafi wani abu suka iya tattanzawa a littattafa akwai abin da har yanzu akwai abin da yake na gaskiya ne ya kasa canjantuwa shi canjuwa shine dalilin da yasa ake karanta comparative religion ta yadda har yanzu kana iya daukar wani abu na gaskiya a cikin littattafan kai musu ilzami da shi kuma nan yakan zama sababin da yawa daga cikin masu neman gaskiya wajen shigowa addinin musulunci wa muhaiminan alaihi ai almuhaimin huwa raqibul Hafizu. idan an ce almuhaimin shine zai zamanto ar-raqib mai kula da abu al-hafiz mai kuma tsare abu kamar yadda wani mawaki ke cewa innal kitaba muhaiminun linabiyina wal haqu ya'rifuhu zawal albabi sannan az-zujaj yake cewa da shine zamakshari ta, wa muhaiminan shine raqiban ala sa'iril kutub ƙwar'ani ne zai ba da shaida ya kiyaye ga littafin da suka gabata in ya faɗi magana a kan littafi to ta zauna abin da ya ce gaskiya ne gaskiya ne wanda ƙwar'ani ya ce ƙarya ne ta tabbata ƙarya ne sai ya ce li'annahu ya shahadu lahu bi sihhati wal bayan domin shi yake shaida ga dan littafin da ya gabata yanzu in ba ta hanyar ƙwar'ani ba ta ina ne zan san cewa Allah ya aiko a taura da injila da zabura kuma gaskiya ne ta ina ne ta ina ne za ka samu tabbacin cewa abin da ke cikin littafin can an canza ko ba a canza ba dole ta ƙur'ani ne za ka san wannan kamar yadda wani yake ta malikun ala arshi sama'i muhaiminun li'izzatihi anul wuduhu wa tasjudu ibn al-jawzi ya kawo a cikin zadul masir maganganu guda hudu cewa wa muhaiminan alaihi yace annahu al-mu'aymin maimakon al-muhaimin yace al-mu'aymin wannan rawahu taimi an ibn abbas wa bihi qala sa'id ibn jubair da ikrama da Dahar al-mubarrid yace muhaimin wajen suka ce al-muhaimin dinnan asluhu al-muaimin ne mufailun min amin kama ƙalu kama yadda malaman luka suke cewa mu bai irin min albaitsari sai suka ce faƙubilatul hamzatu ha'an to wannan hamza kan ta al-mu'aimin sai aka yi inƙilabinta sai ta koma ha'un kama ƙalu kamar yadda suke cewa akan ci arattu alma'a wa harattuhu wa ihata wa haihata wa iyaka wa ihaka haka suka ce da makamancin wannan sai suka ce almuhaimin da ma'anan almuhaimin domin mun ɗauki almuhaimin zai zamanto ƙur'anin shi yake amintarwa ga duk wani littafi da igabace gabace shi sannan magana ta farko suka ce annahu ash-shahidu wannan shi ne abin da aka kawo daga abu sale daga ibn abbasin wannan ita ce maganan al'imamu hassan al-basari da katada da siddi da mukatil sannan annahu al-musaddiqu alama biyar an al-kutubi shi ike gaskata abin da aka da labari wanda ba ta na littattafai wannan ita ce maganan ibnu zaid wannan yayi kusa da maganar farko magana ta hudu shine annahu ar hafizu hafiz shine abin da yake tsarewa ikiyaye wannan ita ce maganan da khalil bi. al-imam ibn kasir yace daga ibn abbas ay mu'tamanan alayhi wa qala ali bin abi talha an ibn abbas ce al-muhaymin al-amin littafin da yake amintacce sai al-imam ibn kasir yake cewa qala sai yace al-qur'anu amin al-qur'ani amintacce ne ala kulli kitabin qablahu akan duk littafin da Allah ya saukar kafin shi yace wa rawahu an ikrama وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد ومحمد بن كعب وأطيع والحسن وقتادة وأطاع الخرساني kaga haki ake tafsiri a dinga kawo magabata sun ci ba kawai mutum ya zo ya dinga mutane shafi faɗi ba wani ma izo da ka'i ce idan ya nuna mutane ya yawa wanda duk zai iya ta karantowa da kasu ya ba mu hana shi ba amma dai dole a yi tafsirin ƙur'ani akan fahimtar mutanen kirki na farko inda ya ana so a tsami mutane daga bala'i ba kawai eh, yadda wani yake yi ba can wani tsoho ya ta nuna mutane cewa ya hadda tafsiri ne zai yi ya dawa Allah wasu kamo ala ɗariƙa ce na zuwa ga ɗari shi duk duniya kuma ba wani magabaci da ya fasara ƙur'anin haka shi ne magabacin to mu ba haka muke yin tafsiri ba ko kuwa yawa muna ce maka a basari albasari katada da ata alkurasani da siddi wabula zai da makamantansu sai mu ce wa qalibul jarir yace alqur'an aminu kaga al-imam al-mufassirin ku yace alqur'ani amintacce ne alal kutubil mutaqaddima akan littattafan da suka gabata qablahu kafin shi sai yace fama wafaqahu minhu fa huwa haqqun duk abin da ya dace da qur'ani cikin wa'ancan littattafan gaskiya ne wa ma khalafahu fa huwa ba'il minha fa huwa ba'il duk abin da ya saba wa qur'ani banna ne wa anil wali an ibn abbas yace wa muhaimin ay shahidan wa kaza qala mujahid wa qatada wa siddi al-awfi ya kawo cewa ai hakiman alama qablahu min al-kutub ƙur'ani shike hukunci akan abin da ya gabace shi na littafi da imam abu kasir ya tattara maganganun malamai duka sai yace wa hadhihi al-aqwal kulluha mutaqaribatul ma'na wayannan maganganun duka ba'anan yayi kusa tunda mana da ikhtilafu tanawu da ikhtilafu tadar tadar shine sabanin da suka ci karan da ba za su haɗu ba tanawu kuma kawai lafazin da aka amfani da shi ne da wannan lafazin da wannan da wannan iban banta in ka tattara su zai baka kusan natija guda ɗaya ne sai ya ce fa'in nasmal muhaimin domin sunan al-muhaimin ya ta dammanu haza kullahu duk ya ƙunshi wannan yace ce huwa amin amintacce ne wa shahidu sannan shi yake ba da shaida ga littattafan da suka gabata wa hakimun ala kulle kitabin sannan shi zai hukunci ga kowane littafi qablahu gabaninsa sai ce ja'ala Allahu hadha alkitaba alazim Allah ya sanya wannan littafin mai girma alladhi anzalahu akhir kutubi wanda Allah ya saukar da shi ƙarshen littattafai wa khatimaha wa ashmalaha wa a'zamaha wa akmalaha shine takamakin littafin shine littafin da ya kunshi kowane irin abu shine mafi girman littafi shine mafi cikan littafi haisu jama'a fihi mahasila ma qablahu ta yadda duk abin da ka san wani littafi ya tattaro kafin alqur'ani to da qur'ani yazo sai da ya tattaro dukan su wa zadahu kayyama qara min alkamalati na kamalar da ba za ka samu a wani littafi wanda Allah ya saukar wanda ba Alkur'ani ba sai ce cewa ma laysa fi ghairihi falihada ja'alahu shahidan naka Allah sai sanya littafin to zai bada shaida da abin da ya bada shaida akan littafin da ya gabata shaidar ta shaidu wa aminan sannan shine zai amintar da littafi kala sannan wa hakiman alaiha kulliha wa takaffala Allah ta'ala bi Alkarima nafsihi kuma Allah ya dauki tsawon nauyin tsara littafin da kanshi yace fa qala ta'ala inna na zallar zikira wa inna lahu hafizu. to wannan shine ainihin wato alqur'ani shi yasa ga Allah sai yace wa annabi qul ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yafi girman shaida a duniya idan duniya ta yi shiru ba ta da amsar da za ta bayar Allah sai yace ta qulillah ka ce musu Allah ne shine in ya bada shaida ta gama sai yace shahidun baini wa bainakum shi yasa shi yake shaida tsakanin ni da aiko yace ni dan sako ne daga gurinsa da ku da kuka yi karfin hali kuka ce ƙarya nake sai yace wa uhiya ilayya hadal qur'ani li unzirakum bihi wa man balaga sai aka mun wahayin wannan qur'anin dan in muku gargadi da shi sannan in muku gargadi ga duk al'ummar da za ta zo nan gaba a innakum latashaduna annama allahi alihatan ukra tare da haka kuna ba da shaida cewa akwai wani wanda ya kamata a haɗa shi da Allah abota masa Allah ya ce annabi kulla A ce ni ba zan yi shaida ba da haka Allah subhanahu wataala abun bauta ne guda ɗaya da haka sai Allah ya ce to fahakum bainahum to kai hukunci tsakanin su da haka wannan cewa fahakum bainahum jumla ce wacce take fi mahalli jazmin shartin muqaddas da ma'anan in ilta in an tambaye ka wayannan mutanen to fa hukum bainahum bima anzalallahu to kai hukunci tsakanin su da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wanda mun karanto a baya sama'una lil kadhibi akalu lil suhti fa in ja'uka fa hukum bainahu da kuma wa anzalna ilayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wannan ayar sannan haka Allah ya faɗa wa annabi Dawud cewa wato la takasmani baga ba'duna ala ba'din fa hukum bainana Bilhaƙi. da kuma ya dawo in inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wanda al ɗin ya ƙunshi abinda Allah ta'ala ɗin ya saukar to sannan da yace fahkum bainahum kai hukunci tsakanin su ba da da kaga dama ba a'a bima anzalallahu da abinda duk Allah ya saukar da haka zamu ga Allah maɗaukakin sarki yana maimaitawa cewa da abinda Allah ya saukar bi samashtaru bihi anfusuhum an furu. bima anzalallahu bagiyan an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi tarda abin da suka sai wa kawo kansu a ce su kafircewa abin da Allah madaukakin sarki ya saukar kuma saboda zalunci tsakanin su wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu sannan mun kawo wayancan ayoyin guda uku man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun jiya fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun da kuma wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu da kuma wannan ayar wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi kaga ba da son zuciya yake bukata ba da da wahayi to shi sunna asalin masifa da bata a duniya takaddimin hankali a wajen addini akan nasi shi kuma hankali ba shi ba ne asali shi ne asali hankali taimaka maka ike wajen ka fahimci abin da Allah ya aiko annabawa da shi shi yasa Allah da ya tashi sai ce qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi kace in na bace to na bace ne dan kaina amma wa in tadaitu in kaga na samu shirya ba zai yi fa ma yuhi sai da abin da Allah ya mun wahayi sannan zan iya samun shirya wannan ita ce ka'ida sannan hujja a ita ce aiko manzanni ba hankali ba shi yasa Allah da ya tashi sai ce wa makunna kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba sai mun aiko da manzo da in Allah ya baka hankali ya isa kaɗai da baka buƙatar ko ba aiko ma annabi ba in ka tafi lahira Allah sai ya ma azaba amma Allah ba zai haka ba to shi yasa za mu ga bambanci tsakanin nassi da hankali lokacin da ruwan ne ita su ai annabi nuhu ya ga ɗansa ya yace ya bunayyar kan ma'ana zo ka hau jirgin nan wala ta kuma alkafi kasance tare da kafirai wanda za su halaka lokacin da yake ce masa kan ma'ana ai yana faɗa masa ne saboda Allah ya masa wahayi cewa ba wanda fa zai tsira tunda aka ce ya ɗauki kowane jinsi na halitta wa halaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man aman ya gane cewa akwai matsala to amma a lokacin shi magana yake sanarsi dan fa hankali sai ce baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ga wani dutse sannan hango ina ganin zai kare ni daga ruwan nan saboda girman dutsen ya kalla a hankalci yana ganin kai ba yadda za a yi fa wancan gingime man dutsen ruwa ya zo isallake shi ya manta cewa ko bai sani ba sannan haka fusatar da Allah cewa ya fafata hana abuwa ba sama ibima'in munhamil wa fajjarna al'arda uyunan faltaka lima'u ala amrin kadi udir aka ce sama duk wani idan ruwa sama duk wata ƙofa ta ruwa ta buɗe ƙasa duk wani idan ruwa ya buɗe in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma sanda ya ƙara ce masa la'asimal yawma min amrillahi magana yake faɗa masa ta wahayi ko ta hankali ta wahayi amma ɗan yanzu me yake takadimi hankali to yana cikin musifa a addini takadimin hankali akan abin da ya tabbata daga Allah ko annabi to shi yasa malamai suka ce da nassin da ya inganta daga Allah da annabi da hankali lafiyayye ba ka cin karo ko dai in kaga an faɗa abu ya ci karo da hankali ko dai nassin bai inganta idan ko nassi ya inganta to hankali ya samu matsala kuwa ɗayan biyu cikin biyu an yi ɗaya amma ba yadda za a yi nafsi ya inganta daga Allah ko manzan Allah sannan ya zamanto sun ci karo to sai ya zamanto sai Allah ya ce wa annabi ya yi hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mun faɗa jiya mun ce Allah da ya bayi ya fi kowa sanin tsarin da ya dace bayan su da shi shi sa alƙur'ani da sunna za ku ga ila ya mace? ya dace da mutanen garin zamfara in aka yi taɗibikin a kansu kuma ya dace da mutanen amerika da ingila saboda tsari ne ladunni daga wajen wanda ya halittar ya kuma san tsarin da ya kamata ta rayu da shi sai saukar da littafin to ana ajiyewa to an samu matsala kuma yanzu za ku ga cewa ba annabawa da Allah ke aikuwa ba yanzu ko munan a mu'amalar mata rayuwar duniya da ga akwai abin da wani in yanzu ya sa ƙara in aka saba ƙarar ɗin ba a zauna a lafiya yanzu idan aka kai ka ɗakin operation aka yi maka tiyata aka fito da kai sanda aka fito da kai daga ɗakin tiyata likitan da ya gama aikin ko ba musulmi ba ne zai sa ƙa'ida zai ce kar a baka ka ci abinci mai nauyi saboda ka haƙura na wani lokaci ya baka damar cin abinci na dindindin a baka abu ruwa-ruwa zuwa nan da lokaci kara haka ne to ana fito da kai daga ɗakin tiyata sai ka ce shi ɗin banza ai ba ma musulmi mani kafuri ne ku kawo mun tuwon shinkafa miyar taushe yin ɗiba don Allah in aka ɗibi taushen nan ba za ta taushe mutum ba kuwa to wannan faɗan adam ne faɗi wannan tsarin amma fa in aka saba tsarin ba za a zauna lafiya ba sai kuma Allah ya turo annabawa da saƙo sai kuma mutane su ƙaryata annabawan sai kuma Allah ya kyale mutane su zauna lafiya to shi yasa za ga asalin rigimar duniya duk al'ummar da kaga Allah ya dauke ta ya kifar da ita abin da ya janyo saba ma annabin ta sai Allah ya yi mata haka to mu ma haka sai an dawo an jere ta sahu in ba haka ba ko za a yi ta ganin abin da ba ke ku duba ku gani uhudu kowa ya san musibar da ta faru aka kashe mutum wajen saba'in fitina mai faru mutum hamsin ne aka ɗora a kan dutse aka ce ko an yi nasara ko sun yi nasara ka a sako amma da aka fara yaƙi da nima ta sauka mutum arba'in suka sako wannan fitinar ita ce ta da aka kashe mutum saba'in ita ce ta ja matsalar har sai da ta kai kan babban mai gidanmu annabi muhammad a wannan ranar to wannan fa annabin yana cikin aka saba ma umarnin shi natijar ta zama haka ya kuke tsammani bayan babu shi al'umma ta yi fito na fito da umarninsa kuma ta zauna lafiya da ka al'ummar da ta rayu da manzan Allah ba ta ci nasara ba ne kaɗai don annabi na cikinta a'a ta ci nasara ne domin dabba abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah shi ne da babban sirrin da ya sa ta ci nasara to sai Allah ya ce wa annabi wala tattabi hawa kakka bi son zuciya wanda zai ji aka wala tattabi ahwa'ahum kakka bi son zuciyar mutane amma ja'aka min alhaqi wanda zai saka bar abin da kake kai na gaskiya yanzu inda a ce sallah da za a zo yi azhar ko al'asar ko magriba ko isha'i da aka tashi duk wani mutum a duniya da yake ganin yana da hankali da sanin ya kamata da hangen nesa da dattako. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi shi da ya aiko shi a matsayin wanda ya fi kowa cikar kamalar hankali sai bai kyale shi shi ba sai ya aiko shi da wahayi sai yanzu inda a ce sallar azahar da asar da magariba da isha'i da jima'a an bar mutane a tsara ta da hankali ba da wahayi ba to kullum muka zo masallaci gwargwadon yawan mutanen masallacin gwargwadon adadin sallar da za yi dan abin da kai kake ganin ya dace a hankalci to wani kuma shi yana ganin bai dace ba sai aka ce to ajiye naka hankalin bara a turo maka wanda ya fi kowa hankalin sannan a turo shi kuma da wahayi ba haka kawai ba ya zo ya tsara addini ga yadda za a yi ta wasu sai suke ganin kawai su ba ruwansu in ba aka ce a yi ba to suna dubawa su gani ya kama hankalinsu in bai kama hankalinsu ba to fa sai yadda hali to sannan mu kanmu masu karantarwar muna da kurakurai dole sai mun tsoron Allah mun gyara mu daina tuhumar mutane cewa ba sa son gaskiya mu dinga kallon wata hanya aka zo wa mutane da gaskiyar don kalaman da kake amfani da su wajen isar da gaskiyar su kansu sai an duba da usluban yadda ka taho wa mutane da gaskiyar sannan dole ne a wajen karatu sai ka kasa mutane gida biyu akwai karatun da yake na ɗalibai ne zalla akwai kamaratun da yake na gama gari ne mutane ba su bukatar shi kawai su suna bukatar ka faɗa masa Allah ya ce annabi ya ce ne ya za su tsira a lahira to duk karatun da yake na ɗaliban ilimi ne aka zo aka fantsama cikin mutane to fitina za a fantsama yawa kai ka zo ka ce ai hadisi ya inganta eh hadisi ya inganta amma wallahi akwai hadisan da in ka danyo su fitina za ka ta cikin mutane hankalin mutane ba yadda za a iya ɗauka dan mustawarsu bai kai su gane wannan ba wanda kuma duk malaman hadisi sun yi bayani wata rana in gaba ta zo za mu ɗauko duk babubukan da malamai suka yi bayani a cikin littattafan hadisai duk kishin kada son sunna hadi abu huraira shi yace hafistu min rasulullahi wa aini na kiyaye jaka biyu daga annabi yace ɗaya na faɗa ɗaya kuma inda zan faɗa da za a cire wuyana ɗayan malamai suka ce wanda bai faɗa ba hadisai ne da suke da alaka da fitan matsala ta shugabanni da waye da waye a lokacin da rigimar ta taso ya tabbatar da inda zai faɗa hadisan ana iya samun matsala amma sai bai fito ya fantsama hadisan ba sai ba su iya waɗanda suke ɗalibai ne na karatu in sun zo su ji hadisan daga gurinsu kai ka fi abu wurin rasan sunna ne da kishin ta, amma ya ce inda ya faɗa da sai an samu matsala to mu ji tsoron Allah mu dinga wa mutane adalci sai ga malami ko sai to social media matsalar da ɗalibin karatu ma ya yi ƙari da ita sai fantsa mata kuma ya ce wai dole sai ya yi bayani dole fa sai an gane to sai yaya za ka ce dole sai an gane ba a yi ba yi yiwa ka ce dole sai an gane ba a yin haka mu ji tsoron Allah mu dinga wa mutane adalci musamman al'ummar da muke ciki mu ɗauko masail na ilimi waɗanda za su alaƙanta mutane da Allah su gyara lahirar su tsiya kan mu je mu dinga ɗauko abin da zai zai dinga zama wa mutane fitina wannan shine Allah ya sa mu dace Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son zuciyarsu ja maka amma ja aka min alhaqi ka bar abin da izo maka da gaskiya da haka wannan jimla Allah madaukakin sarki sai ya faɗa wa annabi wani gurin yace walan tarda ankal yahudu walan nasara da ba yahudi da ba nasari ba za su taɓa yadda da kai su aminta da kai ba hatta tattabi a millatahu har sai ka ba hanyarsu sai Allah ya ce ma annabi kul inna hudallahi huwa huda to shiryar da ta zo daga gurin Allah fa ita ce shirya wala initta ba'ata ahwa'ahu wallahi idan ka bi son zuciyarsu ba'adal ladhi ja'aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasi baka da wanda zai taimake ka a wajen Allah ko jibinci al'amarinka haka Allah yace qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum sai ce wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'lamun kada ka bi son zuciyar waɗanda suka karyata ayoyin Allah kuma ba su imani da lahira ba sannan Allah ya ce wa qala Musa li akhi Harun khulifni fi qawmi wa asli wala tattabi sabilal al mufsidin sannan haka Allah ya faɗa wa annabi Dawud cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi wato bil haqqi da haka wala tattabi ilha fa yudillaka an sabilillah da ka son zuciya to sai isa ka sauka daga kan tafarkin Allah za mu ga a wani gurin ya ce wa annabi shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan kun ga anan gurin sai ya faɗi sunan annabi nuhu sai ya ce wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi maka wahayi kamar yadda ya ce wa anzalna ilayka sai yake cewa wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa kun ga ulil azmi minar rusul ne ya magana da su aka fara da annabi nuhu da annabi musa da ibrahim da isa amma shi annabi sai ya kai amfani da ainihin wato a abin da ya shafi damiri sai aka ce auhaina ileka Dan ya nuna maka yadda Allah yake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ya sai dinka wata ganga ya zo ya ta dukanta yana kiran sunan annabi yadda ka san wata budurwar shi ka yi magana ka ce wannan abin ba daidai ba ne kuma yace kai ne makin ma'aikin ku duba yadda uslubin ƙwar'ani wajen girmama annabi ta yadda ana iya kiran sunan raguwan amma shi sai dai amfani da damirin kitab saboda girman da annabi yake da shi a gurin Allah amma wani kawai sai dai ɗanka ganga kuna kallon irin ababen da ake da sunan san manzon Allah ke sa masu wannan kullum ba sa maganar abu annabi sai dai maganar sanwa san manzon Allah sadaka duk wani asharari sai ka ganshi ya ashararancin shi sai a ce maka ai masoyi ne wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi sai ce kabura alal mushrikeena ma tad'uhum ilay Allah yastabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib har yazo inda yace falidhalika fad wastaqim kama umir wa la tattabi ahwa'ahum kada ka fi son zuciyarsu Allah ya hana manzon Allah sannan yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha Maka ɗora ka akan shari'a shari'an nan umarni daga gurin mu to ka bi ta wala a hawa na la alamu. kakka ba san zuciyar waɗanda ba su sani ba innahum lam yughnu anka min Allah shay'an ba za su iya maka amfanin komai a gurin Allah ba wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin to anan wajen wallahi in ka ce za ka dinga bin son zuciya Allah zai jarrabe ka in kana karantarwa za ga abu ya taso ɗuwu ba kuma nan gaskiya take ba Allah zai jarraba ka ya yara ka yi kai ma za ka bi rububi ne ko yara ka yi ko Allah ya jarrabe ka wata matsala ta taso ka ga wani gashi ba ahalus sunna ba ne amma kadiya da ya faɗa shi gaskiya a cikin ta wani kuma da yake da'awar ahalus sunna ne ya tattauna matsala kada kuma ya kuskure cikin ta ya za ka yi Allah ya jarrabe mu da ayoyi guda biyu aiki da su yana da wahala maganan wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba da kuma wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa to wannan aiki da su yana da wuya kana iya ganin wani lokaci ga mutum ba ahli sunna bane a wata matsala kuma shi daidai ga ahli sunna a wata matsala kuma shi ba daidai ba yana azara maka ido ka ganin kungiyanci zaka yi ka ta aiwa na tun da ni dan kungiyan mu ne duk abin da ya faɗa haka take duk wanda tsiya da tsiya dole sai mun kare wannan abu kakkai haka babu ruwanka gaskiya kowa ya faɗe ta gaskiya ce kuma kamata kariya. kariya akan haka muke saboda ka kaka gaskiya mana kungiya ɗaya da kai wata rana in ka taso ma wani abin ba gaskiya ba ne baje ka zanyi walla ba ruwana yau wannan shi ne al'imamu bin kasir ya ce wala tattabi a hawa ahun ai a ra'ahun a ra'ayoyinsu allatis tsalahu alaiha wanda suka zo suka yi suka istilahinta suka mayar da ita shida wata raku bi sababi hama an zalallahu ala rasulihi saboda ita suka bar abin da Allah ya saukar saboda haka Allah sai yake wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqi ay la tansarif an al-haqi alladhi amaraka Allah bihi kada ka juya zuwa ga gaskiyar da Allah ya umarce ka ila ila ha'ula'i ila ahwa'i ha'ula'i al-jahalati al-ashqiya zuwa ga waɗannan wawaye jahili tabakku ibnu ashir a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace wannan an ittiba'i ahwa'ihim ay ahwa'il yahud hina hakamu hutamina lokacin da suka hukuntar da son zuciyar suna masu kwaɗayi an yi hakuma alaihim bima taqarrara min awailihim kuma suna so annabi ya zo ya musu hukunci da irin abin da suka saba da shi sai yace maqsudun minhu annahi anil hukm bighayri ma anzal bighayri hukmi Allah idza tahakamu ilayhi manufarsu su ma yankin da sun saba hukunci da san zuciya to yanzu sun ɗauko rigima sun kawo wajen annabi to shi ma so suke annabi ya musu hukunci da son zuciya haka ake ka duba a gani duk yadda son zuciya ya mana yawa wanda son zuciya ya lalata al'amara da yawa shugabanni son zuciya mu mabiya sanwa son zuciya da abin da ya lalata ƙasar nan ko a hanya kaga ana tafiya dokar da aka ajiye a matsayin dokar da za ta gyara ƙasa son zuciya ya hana na bi son zuciya ya hana na sama na sai zaman to ƙasashe wasu wanda ba na musulmi ba abin da suka san zai amfane su a rayuwarsu ta duniya sukan cire son zuciya doka ta yi aiki akan kowa da wanda ke yawo ya san haka ya sani nan kamar da muka je kafin ramadan din nan abin da ke faruwa a kasar ke kana iya ganin sun ce da na sama da na ƙasa da na tsakiya in aka riga aka ba da doka da oda nan gurin aka ce ai tara to babu ruwansu ba ruwansu da kai babba ne in ka tawo bi dokar da aka sa kawai Shi ne kawai zaman lafiya ba ruwansu don ba haka aka yi ba ba yadda za a yi kowace ƙasa ta zauna lafiya musamman ɗan najeriya eh ai sai a hankali akwai wani aiki da ake a harami da an fara ɗaukar 'yan najeriya a kabari saboda kowa ya sani harami za ka a ƙasa kana sallah na makka ko madina da jallabiya fara da rigar injiniya irin wannan da ya sa kamar mala'ika to kai sallah sati ɗaya kana saboda ba ta datti ba sau da duk abin da ya faɗi ko abin nan akwai wanda aka sa su za su yi aiki awa ka za su tashi in wani abu ne ya faɗi to akwai wanda ya je shi ba ne sai ya ga yadda abu sai wani ya zo ya ɗauke ba wanda zai ce mai kokala to da aka fara ɗaukar 'yan najeriya sai wani ya zo yadda wani abu da yadda wani abu sai ya zo ya ɗauke shi wancan can an jama ya sake dawa ya ya ɗauke da ya dawo na uku ya sake yarda wani abu ya ci sai ya ci kwalan shi ya ce dan ubanka ba ka gani to da aka ba ɗaukar ɗaya biyu uku aka ga ana samun rikici da su to sai aka bari aka daina ainihin wato ɗaukar mutanen Allah ya kiyaye don haka wannan shi ne sai yake cewa iz la yajuzu al-hukm bi ghayrihi bai halatta hukunci da waninsa walau kana shari'atan sabiqa ko da shari'a ce wacce ta gabata nan nijar da ka tsallaka ba ga muka boda ba me yake wahalar da ɗan najeriya rashin bin doka yan sanda da jami'an tsaro yan sanda me ake ce musu iko ake ce musu iko kama isa wai ɗan sanda ya zai tsaya maka ƙiƙa a rana ya sa biyar da durom da waye da waye ba kowa ya sani igiya suke sawa su koma inuwa kowa ya nemi kujerarsa ya zaman shi in ka zo da mota kai za ka yi fakin da kanka ka sauka ka je ka ɗauki takardu ka kai musu su dudduba in ba su yadda da motar ba su taso su amma nan ɗan sanda ya sa drum ya riƙe gora amma wallahi su ya wuce ka wallahi muna buƙatar sai an dawo an sake wa mutane tarbiyya ne hatta wajen bin doka da oda ko da wacce za ta yi mana amfani a duniyance ne wannan shi ne. li'anna nuzulul Kur'ani domin saukar Kur'ani muhaiminan abatala ma khalafahu wa nuzulahu musaddiqan ayyada ma wafaqahu wa zakka ma lam yukhalifuhu yace domin saukar Alkur'ani ya zamanto yana mai tsarewa ya bata duk abin ya saba masa sannan saukar sa gaskiya ne ya ya karfafa abin da da shi sannan ya tsarkake duk abin da bai ya saɓa masa sai yake war rasulu ya yajuzu alaihi an yahkuma bi ghairi shar'i manzan Allah kuma ba yadda za a yi hukunci da abin da ya saba wa shari'ar Allah ba zai taɓa yiwa ba فالمقصود na النهي manufar wannan hanin imma i'lanu zalika ko dai sanar da wannan ya ya'limahu an-nasu dan mutane su sani sannan su ɗeba tsammani daga kwaɗayin da suke an yi lahun lahum bima yashtahuna sai wai manzan Allah zai musu hukunci da da zuciyarsa take so ba yadda za a yi sai ce fa khitabun nabi bi qawlihi wala tattabi ahwa'ahum maganar da Allah ya da annabi yace kakka ba san zuciyarsu maradun bihi an yataqarrar zalika fi ilmin nas to an yi magana da shi ne amma mu ake magana da mu musali yanzu ga soyayen zuciya nan na yahudan ana bi a duniya da su wayancan da Allah ya ce kar a ba san zuciyarsu ko ba haka bane sai su zo su kawo a kasar ku su ce muku haramun ne auren wuri amma zinar wuri ba haramun ba ne suna yi ko ba sa yi suna yi eh ga ƙungiyoyi nan matsayata an kafa da sunan kare haƙƙin ɗan adam amma duk lokacin da ka kaji ana maganan kare haƙƙin ɗan adam to wani ne ya zagi addini aka taso mai amma shi wannan wanda ya zagi addini sai a kalli wani mutum lamba ta ɗayan da ya fi kowane mutum mabiya a duniya yanzu shine annabi muhammad sai kuma a taɓa shi sai a ci ai wannan mutumin shi kuma da aka taɓa ana nufin manzan Allah shi kuma wai a matsayinsa na mutum shi ma bai da ‘yancin a kare shi a ɗan adam yana da ‘yancin a kare shi amma shi manzan Allah bai cikin ɗan adam ɗin da yake da ‘yancin a kare shi shi bai ciki da haka in wani ya zagi addini ya zagi manzan Allah to yana da haƙƙin a kare shi amma shi annabin bai da haƙƙin a samar da dokar da za ta kare kar a zage shi shi manzan Allah bai da wannan yancin haka suke sallallahu alaihi wasallam haka suka kawo tsari da dokoki da waye da waye na lalata al'amura da waye da waye a cikin ainihin wato kasashenmu to da haka wannan kalubale ne ga dukkan wanda Allah ya ara masa dama yana musulmi babu abinda zai maka amfani lokacin da Allah ya ara maka kujera ta mulki abu bi kawai za ka yi farko tukunna addininka sannan na biyu al'ummarka mala abubakar goma da ya ce mutanenmu su tashi su shiga siyasa an ya ce ne su shiga dan abu guda biyu abu na farko menene addini sannan abu na biyu al'umma wallahi tallahi malam da a ci yana da rai ba zai tsammanin ba a ci a samu tarin kirin dandazan mukamai cikin al'ummar mu a daidai lokacin kuma yankin da ake da yawan mukamai kuma yake ko ina kwama da matsala mai babban matsala babu babban masifa a rayuwa irin rashin manufa baka san ina ka fito ba a ina kake ina zaka to duk lokacin da shugabanni suka rasa manufa to al'umma ta lalace malam yana wata magana yana cewa idan ƙasa ko kana ganin population ɗinta musulmi suka fi yawa billan da aka samu wani wanda ba musulmi ba ya amfani da kujerar gwamnati da kuɗin gwamnati to wallahi labari yana iya canzawa nan gaba sai duka da an ce adadin population ɗin a ƙasar ya canza yana ku duba ku gani yadda ake bin ƙauyuka ana kiristantar da mutane ko to waɗanda ba musulmin ba da ke jihohin ma a farko tun ana zaune lafiya a yi amfani da kuɗin gwamnati da mukamin gwamnati a karantar da su addini mafi karanci ko ba za su shiga addini ba su addinin musulunci kyakkyawar fahimtar da za a zauna lafiya da su ba a yi ba iri-iri wani zai zo ce maka shi fa ba harkar addini yake ba kuma ku faɗa min ɗan siyasar da a najeriya wanda addini bai masa amfani ba ya ci zaɓe da shi tun daga kan na sama har zuwa kan na ƙasa ku faɗe shi babu amma kuma su da ɗin gobe ɗin suna buƙatar a zaɓe su sai zo su shiga rigar addini shi yasa wani ko bai iya aya ba ko bai iya hadisi ba lokacin da yake neman mukamin sai fa ya samu wata aya ko hadisi ya haddace in ya zo ya ja muku yadda fa za fa ku gane fa shi ma fa na Allah ne ba tsakaninku da Allah haka ake ko ba haka ake to sai sun riga sun hau sai mutum ya ce maka babu ruwan shi da addini kuma inda mudarati ne akwai abin da ake ce masa mudarati ka faɗi wata kalma saboda yanayi na ƙasa da zaman tare amma aikin ka ya nuna cewa ba haka ba ne in ka faɗi wannan to a samu kuma ta ƙarƙashin ƙasa ka yi ma addinin abin da ya kamata Ka ga mun gane waccan maganar da ka faɗa ba da gaske ba ne wani dalili ne sa ka faɗe ta amma wanda suke faɗa cewa fa babu ruwansu da addinin bayan sun faɗa kuma aikin su ya nuna haka don za su tafi in ka zo ka bincika ka ce me suka yi ma addini wallahi babu me suka yi ma addini babu wadaka da yawa daga cikin waɗannan 'yan siyasan sun ci amanan malam bubakar gumi Allah ya isan mai ya zo ya yi ta'asisin siyasa ya karantar da mutane ita tun ba a san muhimmancinta ba har aka san muhimmancinta da niyyar cewa a shiga don a gyara a ragewa matsalar to an shiga amma ina saboda wanda suka shiga ba ce duka ba a babu inda babu mutanen kirki akwai wallahi amma mutanen kirkin ne suka yi wa su suka ainihin wato yi karanci to da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala sai sa muke cewa dole mutanen kirki su tashi shiga kuma kar su ji tsoro su tashi su shiga mutanen kirki wannan suka san Allah suka san addini su shiga e kuma ba dole bane wai sai malami da ya shahara a akwai waɗanda suna halattar majalisoshin karatu ba jahilai bane kuma ba karatun addini suka tara ba kuma suna da kishin wa addini to irin waɗannan su tashi su je su shiga harkar siyasa yawwa in inda ake buƙatar aya ɗaya biyu za ka iya yi dama ba jahili ba ne kai ɗin inda ta kama za a yi a shari'a wani ya yi kai maka ɗura mai zagi suke kenan haka ake tun da a majalisar ba haddan ba ana yi a can ba ko kuwa ka zama manya na dan makasan dan manya ba kyau sabon da yake kawo wannan ai magana ce ta wani ya kawo wani abu wani ya saba mai sai ya tashi a hau gima ko to gara ka kawo yanzu ba kuna kallo ba yanzu an ɗauki motion an kai na maganar gado ana so a daidaita tsakanin mace da da namiji harkar gado shi wanda ya kai fa bai yake rigima fa sai an daidaita shi an riga tuntun an raba a gidansu an bashi nashi da karbi yanzu yana ma wasu bakin ciki cewa sai an daidaita ba saboda Allah irin waɗannan dokokin alƙawanin wadaiya wanda suka saba musulunci duk wanda yayi yi da'awar shi musulmi ne ya zo ya tafi majalisa a ɗakko motion na cewa wai a daidaita matsalar rabon gado tsakanin namiji da mace a zo ana tuhumar Allah da cewa Allah ya yi zalunci wannan rabon da Allah ya yi a ƙwar'ani bai kyauta ba don mai haka kana musulmi kana gurin ka kasa komai balma hasali ka zo ka yi tauki'i ka ce ka goyi baya abinda Allah ya yi zalunci ku ne yanzu kuka san ya kamata a canza wallahi wannan abin yana da mugun hatsari to duk wannan ya shiga cikin wala tattabi ahwa'ahu su kawo wannan matsalar su ce a sa hannu a gobe bayan a matsayin doka a ƙasa bin son zuciya ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh